Tun bayan gano mutum na farko da ya harbu da cutar COVID-19 cikin watan Maris ɗin shekara ta 2020 a Nijar, jita-jita ta ci gaba da bazuwa kan wannan cuta. Wasu mutane na ci gaba da nuna ɗari-ɗari da makin yarda game da alloran da suka shafi maganin cutar, amma wasu na ganin cewa ba masu yada jita-jita ba ne suka tura su. Ko ina masana kimiyya suna kwatanta mana cewa cuta ce da aka ƙirƙira domin sa ido ga al'umma. abun yana ba mu tsoro wasu masana suna cewa ana son rage al'ummar duniya ne mun ga fayafin bidiyo da suke yawo ko ina wannan ne yake ba mu tsoro wasu suna cewa cuta ce da ake iya magani wasu suna cewa ai hattara tana da hadari ban ma san inda za mu dafa ba don haka muna jira mu gani muna yin hattara wallahi ban yi ba maganganun da aka ni ba su hana in yi ta ba inda na samu ni ta ni da sai na yi ta don ni ban ji tsoron waɗannan maganganu ba da aka cewa ai aka yi ta wane ne wane ne a ni da bai shahe ni ba gaskiya dan ban ga laihin yin ta ba tunda abin da ga gama duk duniya ba ya zama duk magana duniya ta zan ƙarya ta aka ba shi yiwa ai ƙarya duk gudan duniya ta game kowa akwai dai a cewar dr karaji suleiman daraktan ma'aikatar taimakon likita na gaggawa sami yana da kyau mutane su nufi hukumin kiwon lafiya kada su dogara da maganar jita-jita moi j'ai souvent des de partage d'audio ni na sha samun fayafayen bidiyo da ke zuwa mini daga wasu mutane domin yi min tambayoyi ni amsa da nake ba su shine kai mi kake tunani tunani saboda akwai abubuwa da hankali yake ɗaukawa. Ba wai sai an yi amfani da allurar rigakafi akan cutar corona ba. Idan ana son sakawa al'umma wani abu. Gaskiya ya kamata mu rika amfani da maganar hukumomi da ƙwararru a fannin kiwon lafiya. Duka waɗannan mutane suna ƙoƙari ne na kariya da kuma lafiyarmu. so, objectif, c'est la sécurité la santé des populations.